ni dai ba ni iya zuwa wajen ta'aziyyar nan gaskiya saboda ba daɗin jikina nake ji ba ne nake so saratu ita ta je ta yi aziyar sai ta dawo to amma mama kina ganin saratu za ta iya zuwa birnin nan birni ba ciki take da haɗari ba insha Allahu za ta je lafiya ta dawo lafiya duka ai kwana ɗaya ma kawai za ta yi na san lokacin da mahaifinku ya rasu mahaifiyar ita marganya ba hijji har garin nan ta zo ta yi mani ta'aziyya har ma kwana ta sai wani shekare da aka yi addu'a aka yi sadaka sannan ta koma kaga ko ya kyauta a ce an je mata gaskiya ne to amma gaskiya saratu ni birnin ce gaskiya ta min illa amma saratu sai ki kula saboda birnin ciki take da haɗari to yaya insha Allahu zan kiyaye sannan za ka bani kuɗin mota. Kuɗin mota kuma? Har nawa? Ɗari uku ne zuwa da dawowa. Ɗari uku? Ni dai Allah ya sani wallahi harira nake so in siya wa ɗan kunni. Amma ya na iya. Kawai an takaice daga ɗari biyu sai ma wata cika miki. an ma gode ma Allah da aka samu ɗari biyun a gurin ka. bari zan cika miki kin ji amma ki kula fa birni